dodo This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da yamma da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku cikin shirin na yammacin yau Asabar 28 ga watan Disamba shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai. wani farmakin isra'ila ya lalata asibiti a gaza sannan an tsare shugaban asibitin ukraine ta ce ta yi nasarar kai hari wani wuri inda ake ajiyar makaman shahid masu cin dogon zango a rasha sannan isra'ila ta ce ta kakkaɓo wani makamin miza da aka harbo daga kasar yaman wuni daya bayan da aka kai hare-hare babban birnin kasar sana'a A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu tafi da tattaunawa da masani akan siyasar duniya, Profesa Khalifa Aliyu Dikwa, domin jin fashin baki dangane da zargin cin amana da jamhuriyar Nijar ke yi wa makwabciyar tata wato Najeriya. Ai ya kamata a ce Najeriya ta na uwa da dandaka. Haka zalika muna tafi da karashin tattaunawarmu da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya ICPC, Barista Musa Adamu Aliyu. maganar cin hanci da rashawa ba wai a najeriya ba kadai ko ina a duniya matsala ce babba sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni muna kuma tafa da shirin a dawo lafiya tare da baba yakubu makeri amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya jami'an hukumar lafiya ta duniya who sun faɗa yau asabar cewa wani farmakin sojin isra'ila da ya auna mayakan hamas ya yi sanadin lalata wani asibiti a arewacin gaza sannan an tsare shugaban asibitin farmakin da aka kai wa asibitin kamal adwan ya yi sanadiyar lalacewarta ramarin da ya daɗa haifar da rauni a bangaren matsalar kiwon lafiya a gaza a cewar jami'an lafiyar yankin falasdino who ta ce ma'aikatan lafiya 60 da marasa lafiya da marasa lafiya 25 suna kwance rai kwakwai mutu kwakwai har da wasu waɗanda aka sanya a kan na'urorin taimakawa da numfashi waɗanda suka ci gaba da kasancewa asibitin. Ukraine ta faɗa yau Asabar cewa ta auna wani wurin ajiya da gyaran makaman shahid masu cin dogon zango a yankin Oriol a Rasha sannan ta kara da cewa harin ya rage tasirin rasha na kai gagarumin farmakin jirage marasa matuka abinda jami'an ukraine suka rubuta cikin wata sanarwar da suka kafa a shafin telegram kenan a game da farmakin da dakarun sojin saman ukraine suka kai rasha ranar alhamis har yanzu moscow ba ta ce uffan ba a game da farmakin rasha tana yawan kaiwa ukraine farmakin makaman misal da na jirage marasa matuka tsawon watanni 34 da ta fara mamayarta cikin 'yan watannin da suka gabata rasha ta yi taɓarin wutan jirage marasa matuka da dama a rasha a ukraine da nufin lalata na'urorinta da kuma lalata na'urorin tsaron kare sararin samaniyarta. sojojin isra'ila sun ce sun kakaɓo makaman mizal ɗin da yemen ta harba da sanyin safiyar yau asabar wuni ɗaya bayan da aka kai wasu sabbin hare-haren sama babban birnin ƙasar sana'a da ke ƙarƙashin ikon mayakan hufi sojojin isra'ila sun ce an ji tashin ƙararrawa a yankunan jerusalem a yau asabar yayin da aka kakkaɓo wani mizal da yamen da aka harbo daga yamen gabanin ya ƙarasa yankin isra'ila wuni ɗaya kafin nan an kai wasu sabbin hare-haren sama sana'a wanda 'yan tawayen hufi suka ɗora alhakin faruwarsa a kan amurka da birtaniya duk da cewa har yanzu ba a tabbatar da wanda ya kai harin ba isra'ila amurka da birtaniya ba su fitar da wata sanarwa a game da harin ba kaso mai yawa na yankin yemen a ƙarƙashin ikon huti da ke samun goyon bayan iran tun bayan kwace ikon birnin ƙasar sana'a sannan ta kifar da gwamnatin ƙasar a 2014 to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ƙarashin labaran duniya Kafin nan bari mu je ga tattaunawar da Aishan ta yi da Profesa Khalifa Aliyu Dikwa ta wayar tarho dangane da tsugunan tashin da ke faruwa tsakanin makwabtan kasashe biyu wato Nijar da Najeriya. Ina da shi shugaba Tinubu da alama ba shi da mashawarta wanda suka san siyasar Afirka da siyasar duniya. matsayi na muna malami ko talibiya na zauna a faransa da sauransu wanda nake koya musu abubuwan da kasar faransa take a afirka da sauransu to mm. ya kamata a can mu yi nazari matsayin mu na malamai amana ce gare mu saboda haka na ɗaya in ma dama yawancin al'umma za su ga take-taken naka na farko shi zai yi kuskure kuskuren shi ne ya faru da sunan ecowas kungiyar ba da na yammacin afirka na wanda ya shafi tattalin arziki na asalinta ba hmm. ba na siyasar cikin gida ba ne ko kuskuren da aka yi aka je da suna da shi tinubu kuma ana sa bai dade ba nada shi shugaban kungiyan. Helikwata din ma a Najeriya da kuma Najeriya take da yawan nauyi a kan wannan. Kuskuren da aka yi lokacin da aka yi takunkumin da za a yi. An kaka kakabawa Nijar abin da baya bisa da doka. wajen yanke wuta da sauransu kuma kowa ya sani kafin turawa su zo su zauna a jamus alif da tamanin da hudu arewacin najeriya da nijar abu ɗaya ne na dangi na gini ne har gobe har gibi kuma shin asali ma an manta ne lokacin da idan aka tuhumi faransa bai kamata a tuna cewa a baya ta hannun wadansu shugabanni musamman ma shi alasan watara na cote d'ivoire da shi aka, aka dakatar da yunkurin a samu kudi ta bai ɗaya wanda ake ce eco an daga ana ta dagawa dagawa har yanzu ma an daga shi zuwa har dubu biyu da ashirin da bakwai kuma a dinga dagawa domin raunana wannan abun shin bai kamata a ce shi shugabannin najeriya su don dakatawa tunda suka ga cewa ga gwamnati ko wata kasa ta fara mu'amala da eh, sun fara fada da makaftanmu na gab da su ne muka yaka abu ɗaya da su ne muka kullum muna da haɗin kai na soji muna yaka abu ɗaya addincin dan tare bai kamata shugaba tinubu ya dan dakata ba ya ga menene zai faru ba bai kamata bai kamata ba kowai faransa kawai ba ko wata kasa daban na turai na nesa ma bai kamata a fara hulda da ita ballantama a bata dama ta zo ta leka inda da a ce kasashen nan niger da mali da burkina faso har da uh, sauran tarima sun har da cari kwanan nan akan cewa a dakatar da hulda ta soji ba wai na zamantakewa ba na ba na tattalin arziki da sauransu ba a'a na soji din nan a dakatar da sojojin na su bar duk kasashen da gaba rainon faransa gaba da suka yi ca da ita sun gaji da zaman da zaman sojoji a kasashen nasu ai ya kamata a ce najeriya ta na uwa da dandaka Profesa Khalifa Aliyu Diko kenan a tattaunawar shi da Aisha Ma'azu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mana sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Aisha da ci gaban labaran duniya. kimanin 'yan siriya ɗaya sun koma gidajensu bayan da aka bayan hamɓarar da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar ta siriya bashar al-assad a farkon watan nan a cewar ministan cikin gidan turkiya a jiya juma'a turkiya ta kasance matsugunin 'yan siriya akalla miliyan uku inda suke masu neman mafaka bayan da suka arce daga ƙasar ta siriya da yaƙi ya ɓarke a 2011 kifar da gwamnatin assad da aka yi a baya-bayan nan ya baiwa 'yan siriya masu neman mafaka a turkiya da wasu wurare kwarin gwiwar komawa gida komawar 'yan siriya masu gudun hijira na zuwa ne bayan da bayan da kasar turkiya ta ce za ta duba yiwuwar samarwa siriya wutar lantarki sannan za ta taimaka mata wajen inganta na'urorinta na makamashi abinda aka ambato ministan ya faɗa kenan a ranar juma'a ana sa ran cewa wata tawagar babbar jam'iyyar kurdawa ta dem na turkiya za ta ziyarci jagoran jam'iyyar pkk abdullah okalan wanda aka yi wa daurin rai da rai a wani gidan kaso da ke wani tsibiri a wajen birnin santambul yau asabar a cewar wata majiyar jam'iyyar tawagar ta tashi da safiyar yau abinda majiyar ta faɗawa afp kenan ba tare da wani bayani akan yadda za su kai ziyarar ba bisa dalilan tsaro wannan ita ce ziyarar farko da jam'iyyar za ta kai cikin shekaru goma taron ƙarshe da jam'iyyar dem da a baya aka santa da hdp sun gana da okalan a watan afrilun 2014 a ranar juma'a gwamnatin ta amince da bukatar dem na kaiwa wakalan ziyara wanda ya kafa jam'iyyar kurdistan workers party ko kuma pkk a takaice kimanin shekaru hamsin wato rabin karni guda sannan wanda yake zaune a gidan kaso tun 1999 Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kwanakin baya ne muka zanta da shugaban hukumar nan da ke yaƙi da cin hanci da rashawa tsakanin ma'aikatan gwamnati a Najeriya wato ICPC barista Musa Adamu Aliyu inda ya warware zare da abawa kan yadda hukumar tashi ke yaƙi da wannan matsala ta cin hanci da rashawa a Najeriya inda a wasu ƙasashen da suka ci gaba za ka samu sukan kashe mutum har lahira mai girman mukaminsa muddin dai aka same shi da laifin cin hanci da rashawa ko kuma yin rubda ciki akan dukiyar ƙasa. Ga ƙarshen tattaunawar tamu. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato ICPC. Eh, an kafa ta ne domin ta wato yi yaƙi da wannan matsala da muke fuskanta Najeriya da kuma duniya ma baki ɗaya? Na'am. Abin da nake son sai da al'umma shine cewa maganar cin hanci da rashawa ba wai a Najeriya ba kadai a ko'ina a duniya matsala ce babba. Kuma mutane suna rawar da su taka. Yayin da kaga ana yin abubuwan da su dace ba. na cin hanci da rashawa mutanen su yi kokari su jawo hankalin hukumomin yaki da cin hanci da rashawa sannan su bada gudunmawarsu sannan kuma ya kamata mutane su gane cewa musamman matsalolin da muke ke faruwa a najeriya shi ma'aikatan gwamnati da suke samun kansu a cikin wayannan lamura wani lokacin za ki tarar cewa akwai wato al'umma ita kanta ba wai ina kare mai gwamnati bane al'umma ita kanta tana taka rawa wajen samun wannan matsatin ta cin hanci da rashawa Eh, kamar misali eh, mutane ba a iya kokarin taimakawa ma'aikatan gwamnati kada su sa kansu a cikin wannan misali ana damu ma'aikatan gwamnati da maganar ba ni kaza ba ni kaza irin wannan abubuwa ya ɗaya da cikin abubuwan da suke saka ma'aikatan suka ci ma'aikatan gwamnati wanda suke da raunin zuciya wajen a cikin lamarin amma ba wai ina cewa wannan shi ne kaɗai ba sannan kuma su ma'aikatan gwamnati ina ba su shawara cewa duka abin da mutum zai faɗa a kanka kar ka bari a sa maka wani damuwar da za ka jefa kanka a cikin wani canji da rashawa ka tsaya ka kwatanta gaskiya duk abin da mutane za su faɗa kan mutum in dai ka san abin da kake daidai ne abin da kake bisa doka yake ko me mutane za su faɗa zai ta faɗa amma idan mutane ba su jajirce ba ma'aikatan gwamnati ba su jajirce ba wajen ganin cewa ba su bari wato matsan lamba da yake zuwa daga umma. yana jefa su cikin matsala wato za su fi samun na matsala sannan kuma mutane ya kamata su yi gangan ku su tabbatar cewa duk mutumin da aka sani na kwatanta gaskiya yana kokarin ganin yaƙi da wannan cin hanci da rashawa to a bashi gurin baya domin wayanda suke wanda suke wannan harka ta cin hanci da rashawa mutane ne wanda suke kansa haɗe mutane wanda za su iya komai so mm. idan al'umma ta haɗu kanta ta ce ba ta yarda da wani abin da ake ba ko me za su bayan da za su to muna buƙatar mu taimaka wanda suke wannan yaƙi mu taimaka musu a yadda za su iya cimma nasarar wannan yaƙi da ke idan ba haka ba to dukkaninmu za mu shiga cikin matsala tattaunawar mu kenan da barista musa adamu ali shugaban hukumar icpc a najeriya da dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata voa africa akan mita 200.5 baya ga haka a duk da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokacin. kamar yadda muke yi a cikin watan karshe na kowace shekara muna kawo muku wasu shirye-shirye da muka gabatar a baya masu daukar hankali a yau za mu kawo muku batun yawan hatsarin jiragen ruwa a najeriya ne ba da bata lokaci ba ga shirin a yau shirin a dawo lafiya zai duba wani batu ne na hatsarin jirgin ruwa a najeriya a jihar zamfara wani jirgin ruwa ya nutse da mutane sama da hamsin da ke kokarin tsere wa harin 'yan bindiga a ƙauyen kali a karamar hukumar gumi da ke jihar lamarin da ya yi sanadin salwantar rayukan wasu daga cikin mutanen mu abdulrazak bello kaura ya bi kadin lamarin ga kuma rahoton da ya haɗa mana masu aikin ceto a hatsarin jirgin ruwa da ya faru a ƙauyen kale na karamar hukumar mulkin gumi a jihar zamfara sun tabbatar da tsamo garwakin mutane tara daga cikin mutanen da hatsarin jirgin ruwa ya rutsa da su a yankin lamarin dai ya faru ne sanadiyar firgici da tashin hankali da al'ummar suka shiga sakamakon samun labarin yunkurin 'yan bindiga da ke kokarin aukawa garin domin kai masu hari yayin da gulbin ke dauke da ruwa masu tarin yawa sakamakon ruwan ruwan saman da aka yi kamar da bakin kwarya. Aliyu Sukata Kali shine sarkin jirgin ruwan kale kuma shine matuƙin jirgin da yake tuƙe da jirgin lokacin da ya nutse. Ya shaida mani yadda lamarin ya faru. abin da ya faru ce mana aka yi barayi sai sun kawo kusa ga garinmu. Muna nan muna hajja jama'a to wannan lodi na biyar bayan mun ɗauki wannan mutanen mun kai tsakiyar ruwa mutum hamsin sai jirgin ya nuce lokacin da jirgin ya nuce ke jama'a don Allah a taimaka mana saboda na ga al'amarin na ya mutane sun yi ƙarfin ɗari bakin ganga sai kowa daga mai gora sai mai gaba sai mai mataki ana cancan mutane saman rawa wasu sun yi ƙasa to waɗanda aka suwa mutum hamsin na da uku to aka hidda mutum arba'in mutum tara sun kare mutum guda na nan bai ƙare ba har yanzu Kasim Umar wanda shi kuma shaidun gani da ido ne kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka yi aikin ceton mutanen da suka nutse a cikin ruwan ya yi ƙarin bayani dangane da faruwar lamarin. Lamarin na lokacin da lamarin na yan faru muna dai saman tauni ka gane mun yi gudu akan wa'in gabarayen. Da yake muna bakin ruwa sai a ce mu take sai mu tsallake gulbi mu tsallake gulbi to sauran iyalanmu da matan mu da mu suna nan bakin gulbi kaga ba yadda za mu tafi ba tare da su ma sun tsallaka gulbin ba. To lokacin na aka sawo su ga jirgin ruwa kwale-kwale hakan ga. To ɗaya daga cikin mai matsala ta yawa sai shiga daga cikin ruwan domin ya jawo jirgin ya yi waje. Yana kaiwa sai jirgin na nufi yana yin kasa. To gaba ɗaya babu wani abu bayan 'yan kayayyakin da na taso samu muku muna kan saman tudu. Ita kuwa malama Amina wadda ke ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto bayan nutsewar jirgin ruwan tare ita da 'ya'yanta ta ce sun shiga tashin hankali da rudani lokacin da jirgin ya nutse da su kafin daga bisani a samu rasar ceto su. Abin da ya faru da masu ga jirgin mun ta sama tsakiya Allah aka mana da nuci ba sai amma a samu cikin da jina shi fara ce tona mun da ta ni haɗiya na gaskiya ku nawa ne cikin jirgin mu kamar ka ne mu 20 mu 30 inda da na mu biyan muke miji mm. na shi arna shida wanda ke tona Honorable Adamu Aliyu Gumi shine mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Zamfara kuma ɗan majalisar da ke wakiltar yankin ya ce ya shiga damuwa matuka da jin faruwar lamarin kuma tuni yake fafutukar ganin al'ummar yankin sun samu sa'ida sakamakon halin da suka ciki na ƙalubalen tsaro da kuma makekin Gurbin da suke tsallakawa kafin su samu shiga cikin garuruwansu. Wannan lamari ya faru ne ina kan hanya ta zuwa guso daga gumi saboda na je gumi na isa birnin magaji can maza wata gari na ko da na je na tarar da an yi ruwa masu karfin gaske har sun wuce mana da jirage a garin birnin magaji na tarar da abin mutanen garin kuma sun cin sun ce ga matsalar ta faru su na je cikin gaggawa na tura a jiya da nan jiragen a kawo a yi amfani da su saboda bayyawa mu zauna a mashayat babu jiri ko daya wanda mutane su amfani saboda ita a hanya gida mutu tsallakar wannan hanyar da muke ta linkin da mun da gumi tana da mummunan matsala ƙara tsallakar wannan su wannan gari na kale bayan na sayo jirgi na garin birnin magaji sai ga garin kale su ma jiragen su ashe su sun fafashe su ma sun wuce jiragen kwarai gaba da kudi ya wuce da su jirgin da ya rige kuma mara kyau ne a shi an yi dakile dakile ne an kacce shi da ne kada to hakan dai suke amfani da shi na tsallakar da mutane sanadiyyar tibban da aka gaya mu cewa sun tsallako kuma sun tunkari waɗannan yankuna nasu. shi dai wannan yankin na kale da ke gundumar birnin magaji a karamar hukumar mulkin gumin jihar zamfara ɗaya ne daga cikin yankunan da ke fama da hare-haren 'yan bindiga wanda lamarin ɗaiɗaita su kuma yanki ne mai matuƙar wahalar shiga saboda rashin hanya da kuma kalubalen tsaro duk da kasantuwar yankin mai albarkatun noma masu tsarin yawa kamar gero da dawa da wake da kwarya da dankali da dai sauran ababen da al'ummar yankin ke nomawa ƙarshen rahoton kenan abdulrazak bello kaura mare amurka daga gusau jihar zamfara a najeriya to madalla a gaida abdulrazak bello kaura to sai kuma wani taro da wata kungiya mai zaman kanta mai rajin kula da nagarta da inganci wato advocacy for integrity rule of law initiative ta shirya a jihar bauchi don wayar da direbobi da masu amfani da hanyoyi game da hatsarin da ke lakume rayuka a najeriya Wakilin a bauchi abdulwahab muhammad ya tattauna da wani babban jami'in kungiyar wanda ya bayyana sunansa kamar haka sunana mahmud muhammad abubakar ni ne state coordinator na wannan program daga bauchi dalilin da ya sa muka gabatar a takaice dalilin mu karfafa mutane wajen bin doka da oda bisa la'akari da cewa ababen da ke haifarwa na matsaloli da yawa sai muka zaɓi mu ɗauki wani zanibi a cikinsa mu wayar wa mutane kai a kansa ko za a samu sauki a rayuwa to ana faɗakar da su kasan ɗan mutum yana da wahalan sha'ani wani lokacin jama'a ne suke wasa eh suna wasa da shi suna da zuwa yana da wahalan sha'ani abu biyu ne yake jawo haka na farko san zuciya na biyu jahilci wanda kuma ta addafe mu gaba shi ya sa yawanci abubuwa ba sa tafiya daidai a ƙasa laifinsu ne sannan har da laifin gwamnati wajen bibiyansu akai akai yadda ya dace wajen enforcing law sannan kuma ta janibi da na gaya maka su ɗin masu yin hakan san zuciya ne da jahilci shi ya jawo burin ga an cima mu zama 'yan ƙasa ingantattu masu bin doka da oda shine abin da muke so mu cimma in allah ya yadda su ba mahalarta sun bayyana ra'ayinsu kamar haka. na Sani ɗalibi na aiki a eh, ma'aikatar Yankari Express a matsayin Operation Manager. Eh, mun yi appreciating da wannan taro mun yi murna saboda ci gaba ne wanda aka kawo mana shi a jihar mu wanda da ba mu da shi. Yanzu kuma turu wannan al'amari na ganin wa'ansu abubuwan da suke tasowa matsaloli da ake samu. Insha Allah za a takilin ɗinsu kuma muna ganin hakan da ake yi shine zai da wayar mana kayan sauran jama'o'inmu direbobi saboda saboda yanayin driving da ake yi kirin somehow akan hanya da sauransu To madalla a nan ne kuma muka kawo karshen shirin har sai sabon mako idan Allah kai muku ji mu dauki da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Fiona wa Mayi da ta daidaita mana sautin shiri. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. baba ya kuma makeri sai a tara mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta imel. Sako na farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Isuhu Makeri Maɗattai da Magara da Sanusu Maɗattai da Babai Gambo Turmiya da tasu unguwar tudu inda kuka ce salam biyoyi hausa don allah ku mika mana saƙonmu ga shugabanninmu na nijar da najeriya da su kiyayi turawan yamma musamman ƙasar faransa kar su bari a gama su saboda zumuncin su na da ƙarfi tun iyaye da kakanni da fatan Allah ya kyauta ya kare mu daga sharrin azzalumai. Sai sako na biyu shi ma na haɗin gwiwa da ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashua da Adam A Adam Gashuwa inda kuma kuka ce salam VOA Hausa. Fatan alheri gare ku baki ɗaya. Maganar gaskiya zargin da shugaban ƙasar Nijar ya yi wa Najeriya ya ba mu mamaki domin Najeriya ba za ta taɓa yi wa Nijar zagon ƙasa ba ganin yadda suka zama ɗan juma da ɗan jimmai idan ko har ya tabbata haka to sai mu ce ba a kyauta ba. sai sako da ya fito daga shehu adamu rijau ka ce shekarar 2024 ta zo ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu shiga sabuwar shekarar 2025 cikin sa'a hakika mun ga abubuwa da dama a wannan shekarar wasu na dariya wasu kuma na kuka wasu da dama na bakin ciki da takaici to da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasashen mu ya yi mana maganin zalunci da azzalumai sai sako da ya fito daga Sama'ila Aganas Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Niger kace zargin da gwamnatin kasar Niger ta yi wa kasashen Najeriya da Benin na cewa suna bawa kasar faransa haɗin kai domin yi wa ƙasashen haɗakar aes makarkashiya a ce wannan zargi dai ruwa baya tsami banza domin ba za a rasa hujjoji da kasar niger ta dogara da su ba daga ƙarshe ka ce kana mai du'ar. allah ya baiwa kasar niger da sauran ƙasashen duniya baki ɗaya zaman lafiya allah kuma ya haɗa kan najeriya da niger su koma yadda suke tsintsiya maɗaurin ki ɗaya sai sako da ya fito daga garba na halikamba jihar kebbi ka ce mu dai al'umma kasar najeriya ba ma jin daɗin musayar yawu da ake yi tsakanin mu da ƙasar niger saboda mun fahimci cewa akwai wasu ƙasashen ƙetare da ke son haddasa gaba a tsakanin mu saboda shugaba ciyani da tinubu duk wata rana za su sauka daga mulki amma al'ummomin ƙasashen nasu za su ci gaba da wanzuwa kuma wasu sababbin shugabannin ne za su zo Da haka bai kamata a ce an biye ma waɗansu ƙasashe domin son zuciya da sara'ayi an ɓata zumuncin shekara da shekara shekaru ba to da fatan allah ya kawo mana ɗauki to sai mu ce amin sun amin to iya abin da ya sauka kenan a cikin sakonnin da za mu ɗauka a yau da fatan za a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana sai an ji ku. To madalla masu aro kafin mu ci gaba ga wannan sakon. shirinku. Shin kuna neman labarai da ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannu sashen hausa radio Da wannan ne kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice. jami'an hukumar lafiya ta duniya who sun faɗa yau asabar cewa wani farmakin sojin isra'ila da ya auna mayakan hamas ya yi sanadin lalata wani asibiti a arewacin gaza sannan an tsare shugaban asibitin farmakin da aka kai wa asibitin kamal adwan ya yi sanadiyar lalacewarta Ukraine ta faɗa yau Asabar cewa ta auna wani wurin ajiya da gyaran makaman shahid masu cin dogon zango a yankin Oriol a Rasha. Sannan ta ƙara da cewa harin ya rage tasirin Rasha na kai gagarumin farmakin jirage marasa matuƙa. da jami'an Ukraine suka rubuta cikin wata sanarwar da suka kafa a shafin Telegram kenan a game da farmakin sojojin isra'ila sun ce sun kakaɓo makaman mizal ɗin da yemen ta harba da sanyin safiyar yau asabar wuni ɗaya bayan da aka kai wasu sabbin hare-haren sama babban birnin ƙasar sana'a da ke ƙarƙashin ikon mayakan hufi sojojin isra'ila sun ce an ji tashin ƙararrawa a yankunan jerusalem a yau asabar yayin da aka kakkaɓo wani mizal da yemen da aka harbo daga yemen gabanin ya ƙarasa yankin isra'ila baki daya da haka muka kara karshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda zai daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shiri to sai dai kafin mu nade tabar mu baki daya anan muke mika sakon taya murna ga amarya Fatima Abdulrahman na banki da angonta Abubakar Yakubu wanda aka daura auren nasu a yau a nan a Bauchi fatan Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu kuwa madadin Aisha Ma'azu da tafiya na gabata da shirin sai shi wani nan dubi da ta ba da umarni kama injiniya. A wasu shari'a kuma ta alheri daga nan wasu sai an jima na da